الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أرمى جامعنا أوهو بمبي أبنى ندام بكم <laughs> كيف ما تكبول يا رمى حديث السنة <laughs> wannan kira'ar wa kenan ibn amir ash-shami ya ce wa kullum wa adam ahsan to bismillah arama alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah <coughs> وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يقول المسلف رحمه الله باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر السائم نفلا من غير عذر نعم آه darasi na 184 o ban faɗi ranar kwanan wata ba mako na yau za mu tashi darasi na 184 yau 27 ga watan rabi'ul akhir hijira ta 447 kuma 19 ga watan goma shekara ta 2025 ta miladiya ah, <clears throat> na mun faɗi babin da za a tashi ko na'am babu jawazi saumin nafilati bi niyyatin minan nahar qabla zawal babun halaccin yin azumin nafila da niyya minan nahari da rana qabla az-zawal amma kafin zawal wajawazi jawazi fitr as-sa'imi naflan min ghairi udhrin da kuma halaccin mai azumi na nafila ya karya azuminsa ba tare da wani uzuri ba wal aula itmamuhu amma abin da fi ya cika wannan ƙarin annawawi ne shi eh, qadi iya ya tsaya a min zairi udhrin eh. ah. bari mu ga tarjamar abu awana yace babu bayani ibahati fitr babu bayani ibahati iftari sa'imi a min siyami at-tatawwu ina za bari mu gababin da yake gabanin sa babu bayani da na'am babu bayani ibahati iftari saimi min siyami at-tatawwu yace babu bayanin wato halaccin karya karyawar mai azumi ga azuminsa na tatsawuyi والدليل على والدليل على annahu ليس عليه اعاده ذلك da kuma dalili akan cewa ba sai ya rama wannan ranar ba wa ala anna as-sa'ima idha arada as-sawm da kuma cewa mai azumi in yayi nufin azumi nawahu min al-layl yayi niyyar sa da daddare wa asbaha sa'iman yawayi gari yana mai azumi eh? eh fiqhun sa kenan hmm. abu awana amma kaga shi bai yi abin abinda annawawi da ƙazi iya suka ce ba shi annawawi da ƙazi iya cewa ko kuma abin da ya ce nawawi ya bi shi shi ne ya halatta kai niyyar azumi da rana ko amma shi abu wana cewa yi cewa mai azumi idan arada saum nawahu min al-layl wa asbaha sa'iman kaga yayi ilga'in niyyar rana kenan eh. ياي الغاء النيه niyyar نعم نعم قال وحدثنا أبو كامل <coughs> نعم أبو كامل الجهدري فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد ابن زياد نعم قال حدثنا طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله نعم يتحدثنا طلحة بن يحيى بن عبيد الله قال حدثتني عائشة بنت طلحة ايه يتي حدثتني عائشة بنت طلحة عائشة بنت طلحة تازن تامن حديثي malama malaman hadisi suna ɗaukan ilimi daga malamai mata an aisha daga aisha ummul mu'minin radiyallahu anha ummul mu'minin Allah ya dade ita tace فقلت يا رسول الله آآ قال لي رسول الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا دني وترانا يا عائشة يا عائشة كنغني wannan shine mashhuri yanda yake kiranta ya Aisha duk da an ruwaito yana yin tarhim ko ya Aish mm na'am hal indakum shay nasiru ne ko na'am hal indakum shay kuna da wani abu tace sai tace ya sai yace sai nace ya rasulullah babu komai a wajen mu sai yace to ni ina azumi ta ce sai maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya fita sai aka ba mu kyautar sai aka yi mana wata kyauta ko kuma waɗansu baƙi suka zo mana ta ce فلما رجع رسول da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya dawo sai na ce ya rasulullah ya an ba mu wata kyauta ko kuma baƙi sun zo mana kuma na ɓoye maka wani abu eh, kaga abin nan kulawa kulawa eh, kulawa a kula da miji eh, a kula da miji <laughs> <laughs> ba a musu ba <laughs> a ce shi ma in yaje kanti na sai na ci na'am sai ya ce menene sai na ce hais an san hais haisa wato dabino ne sai a hada shi da gari na alkama eh hada shi da gari na alkama sai a zuba a man shanu sai a zo man shanu sai a soya shi hmm. sai a soya shi kwarai haisa kenan dakakken dabino a cire kwallon a daka shi sannan sai a hada a sa man shanu a sai an sa gari tukuna sannan a sa man shanu sai a yadda yake zai iya kaduwa amma a kada shi a juya shi a juya shi a juya shi a kan wuta eh ana juya shi a kan wuta ana juya shi garin yana soyuwa karka ji yanda zaka ji garin danye garin zai soyu to gwargwadon suyarsa gwargwadon irin yadda zaka ji wani yayi har ya dan fara dan konewa wani kuma eh, wani za ka ji shi mai kwanye yawa in an sa man shanun da yawa ai masu buɗe baki a madina a harami a madina akan kawo eh ba dugga ba a dugga ai shi abin nan ne shi ana hada za'atar da cinnamon ah, da gishiri shi ake haɗawa sai a juya wanda ake watsa a cikin nono dugga mm. dugga ba shi da wata ma'ana sai kawai dan zaki dan gishirin gishiri gishirin faɗaɗin suke yi <laughs> ba shi zama kawai dai daɗi yana da daɗi dai aka dan sa shi wani lokaci kuma sukan dan sa masa garin lemon tsami don ya ɗan ƙara dan samu tsami to kaga ana neman maganin alsa alsa tsami <laughs> na'am ya ce ma huwa ya ce menene ta ce kultu hai ya ce kawo sai na zo masa da shi fa'akala sai ya ci sannan ya ce na wayi gari ina azumi na kasance na wayi gari ina azumi talha wato talha ibn ubaidullah ya ce طلحة ابن يحيى ابن عبيد الله نعم حدثت مجاهدا بهذا الحديث في نزن تام مجاهد مجاهد ابن جبر دوانا حديثي فقال في يشي ذاك بمنزلة to wannan ai mutum ne da ya fitar da sadaka daga dukiyarsa wa in sha'a an ya zartar da ita wa in sha'a an ya rike wato mutum ne ka ware kuɗi ka ce wannan zan bayar sadaka to in ka so ka bayar in ka so ka rike in ka rike ba kai laifi ba <laughs> tunda ba ta riga ta tabbata ba sai ta je hannun wanda ba ya hauzi ba mm. to kun ga a cikin wannan a cikin wannan kun ga akwai ihtimali da suke kuma abu awana ya saba musu su sai suka ɗauka kan cewar maza Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi niyyar azumin ne da da da tace babu komai a lokacin yayin niyyar azumi fa inni sa'im a to a wata riwayar ina jin yazo a cikin abu awana ne yawa gata fa inni idan sa'im fa inni idan sa'im to kaga wannan ya nuna kan cewa a lokacin ya kulla a lokacin ya kulla niyya to amma kuma kaga karshen hadisin da ya ce ƙad kuntu asbahtu sa'ima na waye gari ina azumi wannan ba zai nuna kan cewar ya wayi gari da cewar zai azumin ba a ya kulla niyyar tun dare hmm? na a ah, hadisin ɗaya ne kissa ɗaya ce ya zo ya ce kuna da wani abu sai ya ce ba mu da komai sai ce to ina azumi sannan sai ya fita sai aka kawo musu wani abu ya dawo da ya dawo ai gashi ai falan ma raja ai ba wani ba wata rana bane sai ka dauka wata rana ne rana ɗaya ce ma nura rana ɗaya ce akai ai gashi nan falan ma raja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai ta ce to gashi ga abin da aka kawo mana hmm? ai kaga fa haraja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa uhdiyat lana hadiya to kagar cewa eh, eh, kad kuntu asbahtu sa'ima wannan zai iya nuni ga abin da abu awana yayi yace cewa mai yin azumi sai yayi niyya da daddare wanda zai ruguza hujjar su shafi'iyya da kanci kuma maganar shi Abu Hanifa maganar Abu Awana ya dace da mazhabar Malik kun ga shi yasa wala har na fara fitar da ikhtiyarat Abi Awana rana a cikin jirgi nake fitarwa ikhtiyarat abi awana alfiqhiyya kaga ana cewa abu awana shafi'i ne kama haga anan ya saba shafi'iyya tunda su shafi'iyya sun ce in dai kafin zawal ne zaka iya yin niyyar azumi in baka ci komai ba in kawai gari baka da niyyar azumi in dai lokacin zawal bai ba to za iya dorewa a lokacin nan ka kulla niyya ka ce to ina azumi bisa wannan hadisin da riwayar inni idan sa'in to ni mai azumi ne to amma kaga karshen hadisin zai iya suka akan wannan cewa ai za ta iya yiwuwa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya wayi gari da azumi ya zo ya ce kuna da wani abu hmm? ya zo ya ce kuna da wani abu ya ci inda sun kawo masa in ya ci ya karya azuminsa amma tun da nasa tsawu'i ne ai haka shine abin da ya daga baya din da aka kawo masa ya ce kad kuntu asbahtu sa'iman fajitu bihi fa akala ya ci saboda haka abin da ya so yayi kenan tun farkon da haka kaga ba zai iya zamantowa hujja tabbatatta ga shafi'iyya ba saboda akwai wannan ihtimali hmm. na'am a ainiya ba ta zamanto rabu ba a ramma eh eh ai ba zai yi ba a rabaniya haka akwai ibn al-asir kunga a'a za ta iya nuna kan cewa inni idan mustamirrun ala siyami <laughs> eh eh shine ai ai abinda ake faɗa kenan ba lokacin ya kulla niyyar ba ta farkon ne ai abinda Abu Awana ma ya faɗa kenan abinda Abu Awana ya faɗa kenan kun ga inda ya saba ma Shafi'iyya kenan eh ne, Shafi'iyya na suka samu zawali Shi ne ai eh, me na suka samu zawali me hujji ba dai a wannan hadisin ba shine Ah, kaga ah, abin nan kabi ya ce ya fara musu wannan abin nan din kalmar asmat ai tana ba lalle su zama suna yi biyu ya nufa ana akwai istimalin ta dama in kai na yau kawai zaka ce albatu kaza kaza ah, ko in ruwan kai abin da ke ta fa'ad batu ma shukan wa ba'aluha alaihi alqutam sayyi alzanni wal tun daga a a ya dai wayi gari ko fa asbahtu ma ashuqan wa asbaha ba'aluha ko ai shine da gari ya waye ba kwana yayi da ita ba fasiki kaga iya zai ce wa hadal alhadith shi ma ya dauki hadisi ma a qissa ta fi yawmayn na ga fada amma kuma laysa zahiran laysa bi zahir eh, to qadi iyad abin da yace kenan kan da kake duba kenan amma wannan ba zahiri bane cewa fi yawmayn duk wannan a rana ɗaya ne a wannan riwayar duk a rana ɗaya ne to kage yace a waƙar zakara al-khilaf في هذا قبل ولا حجة لهم في هذا الحديث إذ يحتمل أن سؤاله أولا هل عندكم شيء إما أنه ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الفطر فسأل فلما لم يجد بقي على صومه أو سئل عن سأل عن ذلك وهو سائم ليعلم هل عندهم ما يحتاجه عند الإفطار فتسكن نفسه إليه ولا يسأل في تكلفه واكتسابه أو أو تعلق أو تعلق باله به أو يكون إني صائم بمعنى لم يأكل بعد شيئا وعلى الوجه الأول والثالث يتأول أكله في اليوم الثاني مع قولي أصبات صائما فإنه أيضا مما يحتج, يحتج به المخالف في جواب الفطر في صوم النافلة اختيارا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من الصحابة ما استباب حمله إتمامه من غير, من غير وجوب وكرهه ابن عمر وقال هو كالمتلائب بدينه وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة والحسن والنخعي ومكحول وألزموا إتمامه إذا دخل فيه ثم اختلفوا في القضاء فقال من أباح له الفطر لا قضاء عليه وقال أبو حنيفة عليه القضاء في كل فطر في التطوع إلا في الناس على أصلهم في الفريدة وأوجبه ابن علي في المعتمد والناس وقال مالك إن أفطر مغلوبا أو ناسيا أو لعذر فلا قضاء عليه وإن أفطر متعمدا قضاه na'am eh kamar rana biyun ne to mu ci gaba za mu gani ai akwai ma na'am hambaliya? a eh, a ban kiyaye ba ban kiyaye kan cewa su sun yi taƙayi eh, eh, su ne suka yi da zawal

قال حدثنا وكيع نعم عن طلحة بن يحيى نعم عن أمته عائشة بنت طلحة تو دقا غوغونسا أمته عائشة بنت يحيى بنت طلحة إيه عائشة بنت طلحة أنا عائشة أم المؤمنين نعم شو عائشة أم المؤمنين قالت تاتي دخل عليك نعم عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين kunga akwai alhais ɗin ibn al ya ce akwai wani launi nau'i na hais na yace at-ta'amul muttakhadhi min at-tamri wal aqiti was samn mm. da a hada da dabino da cuki da kuma man shanu eh. Eh, amma ba shine hais din da ni na ga fasara muku yanda har yanzu haisa suke ce mata haisa yanda ake wannan din an yi suka har yanzu ana yin sa ana akwai ma ana sayar da shi ma yanzu har supermarket in fact ma wato an so kawo shi nan Najeriya. Eh, mutanen Abuja, mutanen Abuja in suka je akwai akwai wannan ya sunanta wanda da ake ce mata Amigo, supermarket da ake ce mata Amigo ta larabawan Lebanon din nan. Ranar da na shiga na ji haisa a can. Suna kawo ta. Eh. <laughs> To Buhari za ka je ka sayo kenan. <laughs> نعم قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا شغو من وتران هل عندكم شيء كنا ده وانا ابو فقلنا لا sai muka ce a'a sai yace fa inni idan sa'im to ni dan haka ina azumi sannan ya zo mana wata rana sai muka ce ya rasulallah ya ce an yi mana kyautar haisa sai ya ce nuna min shi na haƙiƙa na wayi gari ina azumi sai ya ci to ƙarar da hala alayya za ta to kaga wannan riwayar mu gani wace riwayar wace riwayar wace ce ko to wato ai shi mushkilan ne ma akan shi talhatu bin yahya shi talhatu bin yahya mutata wato ina jin da'if a saduqun sayyul hifz ne ko na'am saduqun yukhti yawa saduqun yukhti a ta shi ayar da shi ya dauko ai daga ciki to akwai wato akwai bambanci na'am akan karya azumi eh eh to aika awana eh shine abin da ya nuna kenan eh na karshe shi ya nuna kan cewar wato mai azumi zai iya karyawa amma kuma ya nuna kan cewa an yi niyya da daddare ko ba yi niyya da daddare ba sad asbahtu sa'iman a wannan hadisin na biyu طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطئ نعم نعم الرمى maganar za a iya tsarin niyyar da rana a cikin wani azumi to ai shine wannan shine mahal shine marbatul faras yanzu dai kaga wannan riwaya ta biyu kaga babu dalil babu zancen yin niyya da rana a cikin ta ko babu kana niyya da rana babu kana cigaba wani azumi bayan da can ba amma dai akwai karya azumi bayan an waye gari eh, eh, karya azumi na nafila eh karya azumi na nafila wannan hujja ne ga ah, shafi'iyya da hanabila nemo mana da Allah matsalar nan wajen hanabila don ka kayan mun da abin nan na abin nan da shakka eh, mugni nemo mugni ka duba matsalar a ah, wani ai ba ka samu siyam a nan ba ba ka samu azumi a nan ba لمذهب في أن صوم النافلة يجوز أصله Mm. yawa ga shi mannawa siya mata tsawo iminan nahar walam ya kun ta'ima <clears throat> a jira'ahu na hanabila kwarai sun yi itlafi ko yaushe mutum ya yi niyyar ko yaushe mutum in yi niyar ba kaidi in dai bai ci abinci ba aka suka sun ruwaito daga sa'id ibn al-musayyib wani ya tambaye shi bai ci abinci ba har ya kai sallar azahar ko sallar la'asar zai yi azumi ya ce eh kai azumin ka bai ci abinci amma shafiya da suka yi taɗidi da zawal cewa suka yi domin idan in kafin zawal ne zai zamanto mafi yawan ranar ya yi shi da niyya amma bayan zawal sai ya zamanto akallar ranar ce ya yi shi da niyya mafi yawan ranar ya yi ba niyya to kuma suka yi suka yi kuma suka yi kiyasu abinda ake ce ma a kiyasu shaba suka ce yanzu mai sallar juma'a idan ya zo in ya samu in ya samu raka'a in ya samu liman kafin ya dago daga ruku'u hmm? eh ya samu juma'a ya samu juma'a suka ce saboda raka'a ƙarshe ta tsawaita akan raka'a farko da ta shahud saboda haka sai ya zama to ya samu mafi yawan Allah juma'a din da ta eh wannan shine kiyasu shaba hadin jana eh an shi eh in da ai kwarai za ka yi cewa idan daga zarar zawali ya wuce an shiga al'ashi an shiga cikin dare <laughs> na'am amma dai a riwayat din a gaskiya yanzu kaga wannan riwayar ta ƙarshe akwai abin nan akwai inda hal inda kun shi faƙulna la ƙala fa ni idan sa'in sun ma'atana yawman akhar faƙala inda kun shi ƙala ƙultula ƙala inni sa'in ƙala sun ma waƙar waƙad uhdiya lana shay'un wannan atana ta akhar din atana yawman akhar to wallahi muhallin nazar ce ka san muslim in yayi irin wannan a a na'am ah. ai waccan ruwaya sai ta fassara ta amma a tana yawman akhar akwai sabani hmm. amma wannan kuma kaga riwayar waki'i shi, waki'i ibn al-jarrah kuma ma dai duk hadisin ya duru ala talha bin ubaidillah wannan ɗaya dalilin eh talha bin yahya ibnu ubaidillah eh, ina nasarta shi ne zuwa ga kakansa <laughs> eh talha bin yahya to kaji an kaga asiqat tana sassabawa akan rawi saboda raunin sa ne yanzu kun ga ga wannan ita ga riwayar da muka karanta ta wakiya ko to akwai riwayar ya'ala ibn ubaid ita ce ta farko wadda muka karanta yahya ibn ubaidillah ah, abdulwahid ibn ziyad to tasa ta yi kama da ta yi haya ibn ubaid duk da ya kara da fa'inni idan sa'im sai riwayar wannan jafar ibn aun da abbas da abu nu'aim al-fadl ibn dukain shine shi inni sa'im thumma dakhala wa qad uhdiya lana shay kaga bai ce fi yawmin akhar ba su su biyu ko hmm. to sai sufyanu sauri sufyanu sauri ya رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا فيقول هل عندكم شيء فأقول لا فيقول فأصوم to kaga wannan ita ce take sarihiya akan cewa fa asum to bar to zan yi azumi ko hmm. ko ba haka ba hmm, fa asum to kaga wannan zata zama to hujja gare shi fa asum to bar ne azumi faɗin wannan fa'alitta a ƙif liddalil to in haka ne zan yi azumi ita ce ma'anar fa'ut ta ƙif yau yauman to ka gani ta ya yi muwafaka da wace yau yauman wa kad uhdiya lana hais fa khabba'na lahu fa qala indakum shay qultu na'am qala uhdiya lana hais qala ama inni asbahtu wa ana sa'im fa akal amma inni asbahtu wa ana sa'im to kaga wannan yawman ya sun mata na yawman yawman akar riwayar sauri sai kuma riwayar abu usama hamad ibn usama ita kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sa'ala hal indakum al-yawm shay'un tut'imuna qalat la qal inni al-yawm sa'im to kaga wannan ba za ta zama to cewa shaida akan cewa lokacin yayi niyyar ba ko قالت ثم أهدي لنا حيث فخبأنا له فلما جاء أخبرته فقال أي شيء هو قلت حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدنيه فإني أصبحت صائما فأكل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في من أفطر يوم عاشوراء ليصم بقية يومه دليل على أن الرجل إذا أصبح توكجي إذا أصبح غير ناو للصوم ثم بلغه فضيلة في صوم ذلك اليوم فصامه أنه يسمى صائما وهذا يورور أبن دي فداء الترجمة <laughs> وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا غابت الشمس فقد أفطر الصائم دليل على أن من أصبح في شهر الصوم وهو غير ناو للصوم أنه صائم حتى في شهر الصوم دليل على أن من أصبح في شهر الصوم وهو غير ناو للصوم أنه صائم هنا دليل يا أبو أوانا كأن يتنانيكو نعم eh na'am shi ya ce dalilinsa shine hadisin idza ghabati shams idza إذا أدبر, إذا أدبر إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغابت الشمس فقد أفطر الصائم تو دليل على أن من أصبح في شهر الصوم وهو غير ناوي للصوم أنه صائم يعني كيف إيه لا لا سما لا صيام لمن يبيت الصيام من الليل إيه، كاجا أي كاجا بركة أبو الإمام أحمد يشي. أكن ونان حديثه ka yace hadithuna asahhu min hadithihim hadith talha bin yahya asahhu min hadith la siyama liman lam yubayt siyama min al-layl fa innahu min riwayati ibn lahi'a wa yahya ibn ayyub al-ghafiqi kana qala al-maymuni a cikin masail dinsa sa'altu ahmad anhu fa qala ukhbiruka ma lahu indi zaka isnad imam ahmad kenan ukhbiruka ma lahu indi zaka al-isnad illa annahu an ibn umar wa hafsa isnadani jayyidan eh, kaga me yake nan eh yace zan baka labari ai ba shi da wannan isnadin bi ana ɗaukaka kashi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba zai tabbata ba inda ibnu lahiya ne da yahya ibn ayyub al-ghasiki amma yana amma daga ibnu umar da hafsa akwai isnade guda biyu jayyida wato mawquf ne ba marfu ba eh ko da ma shine as-sahih akan hadisin cewa a sahi annahu mawquf magana shafiya tana da fuska musamman ni ka ga riwayar nan ta sauri wajen ce fa asum to ita ce mai karfi ita ce ta ita ce ta kayatar da ni to kuma za mu to za mu dauki kiyasin shafi'iyya kiyasu shaba mu ce iya zawal ko ko mu dauki mazhabar imam ahmad cewa mutlaqan in dai rana bata fadi ba in baka ci komai ba kana azumi ka kulla eh musamman kaga musamman kaga sun karfafa da maganar sa'id ibn al-musayyib kuma akwai ma hadisin ibn mas'ud akwai qablahu akwai ra'ayin ibn mas'ud dan ya ce wa ayyu waqtin minan nahari nawa ajza'ahu sawa'un fi dhalika ma qabla az-zawal wa ba'dahu hadha zahiru kalami ahmad wal khiraqi wa huwa zahiru qawli ibn mas'ud fa innahu qala ahadukum bi ahyari an-nadharayn ma lam ya'kul aw yashrab hmm. وقال الرجل لسعيد بن المسيب إني لم أكل إلى الظهر أو إلى العصر أفأصوم بقية يومي قال نعم to ya kawo kuma shi ya raddin kiyasin na a wa wa jima'uhu babu aklun nasi wa shurbuhu wa jima'uhu la yufir babin wato cin abincin mai mantuwa da shan ruwansa da tarawarsa da iyali la yufir baya kare azumi malama ta sani amru bin muhammad annaqid kenan eh amru bin naqid ya zanta min hadisi ya ce ya ismail ibn ibrahim ibn ulayya kenan daga hisham ibn hassan al-qurdusi na'am daga muhammad ibn sirin daga abu huraira radiyallahu anhu ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nasiya wa huwa sa'imun fa akala aw shariba sawma wanda ya wanda ya mantuwa alhali yana azumi sai ya ci ko ya sha to ya cika azumin sa Allah ne ya ci yadda shi ya sha yadda shi to kaga ba a ce masa sai ya rama ba ba a ce masa sai ya rama ba sabanin abin da Malik ya tafi akai amma aljima' to shi sun yi kiyasi suka amma hal yasihhu al-qiyam malik ya ce alqaba dun al-kaffara a sai shi wannan shi wannan wanda ya karya azumin sa na ta am muta'ammidan muta'ammidan ka gani yana da qaba'i ko ba shi da qaba'i na'am متعمدا يا ده قضائي با اه اه اه, آه،, آه. نافلة نافلة نافلة آه، القاضي إياد ثم اختلفوا في القباء فقال فقال من أباه له الفطر لا قضاء عليه من أباح له الفطر لا قضاء عليه وقال أبو حنيفة عليه القضاء في كل فطر في التطوع إلا في الناس على أصلهم في الفريضة وأجبه ابن علي في المعتمد والناسي في المتعمد والناسي قال مالك إن أفطر مغلوبا أو ناسيا لعذر فلا قضاء عليه وإن أفطر متعمدا قضاه أما الشافعي ده أحمد سوكا ننسي لا قضاء عليه Eh, eh, laisa alaihi qaba kuma shine zahirin abinda hadisin yake nunawa sai da duk hadisin madarinsa kuma shi sa bukhari bai fitar da wannan hadisin ba madarinsa akan shi talha bin yahya ibnu ubaidullah shi kadai ya ruwaito hadisin shi kadai ya ruwaito hadisin kuma saduqun yukhti hmm. sai dai kuma kun san akwai wani abu wato rawi wanda yake saduqun yukhti a rawi wanda yake yake da raunin hadda amma an ka samu manya-manyan huffaz sun haɗu wajen riwayar hadisinsa to wannan yana ƙarfafa hadisinsa in matsawar ma ba su yi iftirabi ba a cikin riwayar wannan zai nuna ya kiyaye hadisin hmm? wannan zai nuna ya ke watakila abinda muslim ya gani kenan ma ya fitar da hadisin tun da ka duba ha gani as-sauri waki abdulwahid ibn ziyad ala ibn Ubaid. Hmm? abin nan abu nu'aim al-fadl ibn dukain gundar muhammad ibn ja'far mutum shida kowanne daga cikin su fitattun hafizi ne wannan ma kawai wanda abu awana ya kawo da wanda muslim ya kawo in ka tsaya ka duba a sauran ashabu sunan za ka ga da hadisin yake wallahu ta'ala a'lam baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك